أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga yayin halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi farkin zahar zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wadda ta dace da goma sha hudu ga watan rabi'in awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu hudu da arba'in da wadda ta dace da bakwai ga watan tara miladiya 2025 da ashirin da biyar allah mafafakin sarki ya haɗa ya ba mu damar sake halartuwa wannan masallaci na masjidin bilal bin rabah a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin littafin al'aqidatu tahawiyya wallafawar ashe abu ja'far al-tahawi wadda ya rasu hijira shekara 321 Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙan shi gafarta mishi har ila yau muna cikin wannan fakara ta 94 inda mala yake cewa wa nuthbitul khilafata ba'da rasulillah sallallahu alaihi wa sallama awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون مالك سوى مو مسلمي أهل السنة muna tabbatar da khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna tabbatar da khalifan manzon Allah na farko shi shine Abubakar As-Siddiq al-Akbar wanda bayan Abubakar sai Umar bayan Umar sai Uthman bin Affan bayan Uthman bin Affan sai Aliyu bin Abi Allah ya kare da a gare su bale ke kuma waɗannan su ne khalifofi shiryayyu jagorori shiryayyu malam albani sai kawo maganan shekul islam ibn taymiya yace wa man fi khilafati ahad min ha'ula'i al fa huwa adallu min himari ahli duk wanda yayi suka akan jagorancin ɗaya daga cikin waɗannan jagororin guda hudu abubakar umar usman ali allah ya kara yadda a gare su duk wanda ya suka a kan game da jagorancin ya nuna bai yadda ba da ɗaya daga cikinsu to lallai ɓatarsa ta fi ɓatar da jakin gidansu ya yi to bayan mun karanta muka yi bayan lokaci akan abubakar radiyallahu ta'ala an bayan yi magana a kan na bakar da bayanin yadda aka yi ya zama khalifa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma muka shiga magana akan Umar radiyallahu ta'ala anhu mun yi sai na Umar a takaice matsayin kafin ya musulunta da yadda aka yi musulunta muka fara yin muka fara yin bayani muka fara yin bayani game da falalar abubakar radiyallahu ta'ala an kaga suka ɗauke wannan maka fara yin bayani game da falalar shi umar din Yallahu ta'ala an anhu wa arzawu. mun yi bayani akan abubuwa kusan guda shida ko bakwai ina ga inda muka tsaya shine bayanin yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya yadda shaidan yake kyaskan umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa ya tabbatar da cewa shaidan da umar ba sa hada hanya ina ga wannan muka tsaya ku daga cikin falala da daraja da umar bin khattab yake da shi wanda babu mai musun wannan falalan sai wanda kamar da shekul islam ne kai ya faɗa sai wanda jakin gidansu ya fi shi sai wanda ya fi jakin gidansu fata daga cikin sai na umar radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda ya tabbata cewa ba munafukai ba ne yana ya tabbata cewa ba munafukai ba ne akwai hadisin Uzaifa bin Yaman Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi mun san wane ne huzaifatu bin al-yaman ko ana masa laqabi da sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma abokin ko abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai bin al-yaman yake cewa ju'i umar li jinazatin yace sai na umar an kira shi an sanar da shi wata janaza da fiha sai ya fita dan ya tafi wajen wannan Ya ce fa ta'allaqtu bihi sai na haɗu da Umar yau zai fa shi ba ya fito gida amma ba janazan zai tayi ba da ya fito sai suka haɗu da sai na Umar radiyallahu ta'ala an wa Allah Uzaifa yace fa qultu sai na ce ma Umar ijlis ya amiral mu'minin fa innahu min ulai Uzaifa bin Yaman yace sai na ce masa sai na Umar zauna abunka karka je wannan janazan saboda wanda ya mutum ai yana cikin waɗancan ne ina yin suwaye waɗancan din munafukai to Huzaifa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mishi munafukai gaba na ya faɗa mishi wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne ɗaya daga cikin su ya rasu umar bin khattab ya fita zai tafi janaza ko zai sai masa ijlis ya amir mu'minin fa innahu minha min ulaika yake saboda lallai shi wanda ya mutu nan ai yana cikin waɗancan din fa qala sai sai na umar yake cewa nashattuka Allah ana minhum yake ya kai huzaifa ina haɗa ka da Allah ina maka magiya da Allah ka dubi girman Allah ni ma ina cikin qala zai fike la baka a ciki wala ubarri ahadan ba'daka amma bayan kai ba wani wanda zai ƙara tambaya na faɗa miki Ke kai ba baka ciki amma babu wani bayan ka kuma da zai ƙara tambaya na faɗa miki sar wani ya ƙara tambaya na ko yana ciki ko ba ciki kar ila ta tasalu ana kiya in tuku da lagu da su uku ku kar wani ya tambaya ce mishi yana ciki kuma ya gagara bacci ko kuma mutane su tsane shi a gari a zama wani abu to muhallin shahid kaga mutu bin Yaman ya tabbatar da cewa sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ba shi a cikin ne ba shi a cikin munafukai an gane akwai hadisin abu da abu wa'il shaqiq bin salama abu wa'il shaqiq bin salama yana daga cikin manyan tabi'ai yake cewa dakala abdurrahman bin auf ala ummi salama yake abdurrahman bin auf sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya shiga wajen nana ummu salama mun san ummu salama ko mata ce daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa qala sai Abdurrahman bin Auf yace mata ya ummul mu'minina ya ke uwar masu imani inni akhsha an akuna qad halak yace wallahi ina tsoron kar ya zama kila na halaka kar ya zama rabona na lahira ne Allah ya bani a duniya to da Abdurrahman bin auti ya yi kudi sosai bayan mutum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kudi sosai da sunan kudi an gane yau maluma masu ilitiga masu conversion da suna converting dukiyar da Abdurrahman bin Auf ya mutu ya bari a duniya za ga yana ba da billion of dollars ne a yanzu to kudi yi sosai da wannan dalili yake ce ma musalama salama inni akhsha an akuna fari halak ce ina tsoron kare zaman kila na riga na halaka ne banda komai a lahira Allah yake ta bani a duniya Ya yace inni min ƙorashin malam. Ya ce ni ina daga cikin waɗanda suka fi kowa dukiya a cikin ƙorashawa. فبعت أرضا لي بأربعين ألف دينار yake saboda haka daga cikin dukiyata ina da wani fili wannan filin na siyar da shi dinari dubu arba'in dinari na dubu arba'in da za ka ce kalkuletin dinari dubu arba'in a naira ba ƙaramin misali wani a zu misalin haddin sata ai 1 over 4 ne na dinari ɗaya ko shi ne ke ba da 176,000 ba dinari ɗaya ba dinari ɗaya a raba hudu shi ba da 176,000 times 4 times 40,000 yan business admin sai ɗauko calculator ko business admin ma ya ce ba zai iya ba to fili ɗaya ya siyar dinari dubu arba'in ya sayar da fili na daga cikin dukiyar shi ya ce na sayar da wannan filin faƙalat sai na na umu salama ta ce masa an fit ya bunai ta ce ya kai ɗana duka dukiyar kai sadaka da shi duka ka ɗauka kai sadaka da shi karka bar ko titi duka yi sadaka da shi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya yaqul yace saboda lallai ni in ji tsara umu salama ta ce saboda lallai ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna min ashabi man la yarani ba'da an ufariqahu yace lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lallai daga cikin sahabbaina akwai wanda ba zai kara gani na ba bayan mu rabu da shi a wannan duniya ba zai kara gani na ba ka gane cewa a lahira ma ba dan aljanna ba ke nan ku Allah ke lalle akwai waɗanda na rayu da su amma bayan bari na duniya ko ba su ƙara gani na ba ba za su ƙara gani kaga munafikai ke Abdurrahman bin Auf yake fa ataitu Umar fa akhbartu yake sai na zo na sai na Umar sai na ba shi labarin abinda Ummu Salama ta faɗa mu fa ataha fa qala sai na umar shi ana ba shi labari yake sai na garda ya zo da ummu salama sai na ce mata billahi ana minhum ya ce ummu salama ni ina cikin waɗanda manzon Allah yake ba za mu ƙara haɗuwa bayan barinsa duniya kaga ya ce Abraham bin abu wayo ko shi ya mai bincika yana ciki ko ba ciki shi ko Abraham bin abu kila ya wa kai shi lafiya ne kada ya tambaya ko ba ta bane duk da cewa ba ciki ai da muka mun kanta al'asharatul mubashiruna bil janna ko abraham bin aufina qalat ummu salama tace allahumma la ni kuma tsakanina da Allah baka ciki walan ubarri'a ahadan ba'dak ita ma tace bayan kai kar wani ya ƙara tambaya kar wani ya ƙara tambaya an fahimta ku duka wannan shaida ne da ke tabbatar da cewa Ah, sai na umar abdullahu ta'ala anhu wa arzahu ba munafiki ba ne har wannan falala ce yayi daga cikin falalar da sai na umar abdullahu ta'ala anhu wa arzahu yake da shi sai na umar a cikin sahabbai yana daga cikin sahabbai waɗanda Allah ya ba su tarin ilimi yana cikin waɗanda suke da suke da ilimi sosai da sosai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi da ya tabbata cikin sahih bukari da sai muslim daga abdullahi dan umar Allah ya kare ja a gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Allah dan umar yake da kunni na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji. baina ana na'imun manzon Allah ce wata rana ina kwanci ina bacci ubitu bi qadahi labani sai aka zo mun da wani mazubi wanda mazubin kuma akwai nono a ciki yace fasharitu sharibtu hatta inni la ara riya kurudu fi afari yace na sha nonon na sha nonon na sha har sai da naga nonon na fitowa daga kumbabina yace na dinga sha har sai da na ga nonon yana fitowa daga Ya ce bayan da na sha sun ma'aƙaitu fadli umar ibn al Ya ce da na gaka sai na rage raguwan da ya rage sai na liƙa ma umar dan khattab shi kuma ya sha qalu sai sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi Ba ma ta hu ya rasulullah ya ma'aikin Allah wata fassara ka ba wa wannan mafarkin nasa qala sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam al-ilm yace ilimi ne ilimi mana kawo mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai muna cewa inda tarin ilimi ne daga shi cewa sai Umar Wani wajewa Umar a gani ai Umar ya miƙa ba Abubakar ba wannan ruwaya da ya zuwa cikin bukari da muslim ɗin a wata ruwaya ruwayar da imamu tabarani ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aytu fil nawmi anni uqitu usfan mamlu'an labanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ganni a cikin bacci an bani wani mazubi amma yana cike da nono fasharibtu minhu hatta tamallatu yace sai na sha wannan nonon har sai da na ji na tika wa ra'aytuhu yajri fi uruqi bayna al-jild wal lahm har sai da naga alaman nonon na tafiya a jijiya na tsakanin fatan jikina da naman jikina yake fafabaltu fadlatan sai na rage wani abu a cikin nonon wa aqaituha umar ibn al-khattab wannan abin da na rage sai na ɗauka na ba umar ɗan khattab fa awwaluha qalu sai sahabbai da suke gurin sai suke ƙoƙarin fassara mafarkin suka ce ya nabi Allah hada ilmun tsakan lahu. fa mala'aka minhu fa fadalat fadlatun fa ataitaha Umar bin al suka ce Allah a fahimta mu wannan mafarki yana ilimi da Allah maɗaukakin sarki ya baka sai ka rage wani abu daga ciki sai ka miƙa ma Umar dan Khattab a matsayin wanda ya gaje ka a wannan ilimi fa qala sai manzo Allah ce asabtum yace wannan fassara da kai kun yi daidai kun dace an fahimta ku wannan ke wannan mai zurfin ilimi da tarin ilimi na na Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare shi sai na umar radiyallahu ta'ala anhu daga cikin matsayinsa shine Allah madaukakin sarki ya sanya gaskiya da dacewa da gaskiya a harshen so da yawa sai umar zai magana in yi magana sai kuma ya dace da wahayin da Allah madaukakin sarki ya saukar a gurare da dama mana yana da yawan dacewa da abin da yake da abin da yake daidai daga cikin abin da ke nuna haka akwai hadisin da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito da sanad wanda yake hasan daga Uqba bin Amir Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law kana min ba'di nabiyyun lakana Umar ibn al-Khattab manzon Allah sallallahu alaihi da za a samu wani annabi a bayana to da Umar shi ma yana cikin wanda za su zama annabawa an gane ku mazalla ya faɗa ka kan abubakar kuma ya faɗa ka kan wa umar bin khattab idan a ce na za a yi wani annabi to da umar ma zai zama annabi inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me ka waka to da mi dacewa da yake da mi da gaskiya daga cikin abinda sai na umar radiyallahu ta'ala anhu yayi ya dace da gaskiya shi ne Allah maɗaukaki sarki ya keɓance shi da wasu abubuwa kamar da muka faɗa gaskiya maganganunsa suna suna dacewa da wahayi na alƙur'ani akwai hadisin da ibn abi shaiba ya ya da imamu ahmad da ali bin ja'ad da abu ruba al-harrani daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ardahu cewa wata rana sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ardahu yana kan minbari fa qala sayyidina ali yake cewa ma kunna nub'idu an takuna as-sakinatu tanṭiqu bi lisan umar sayyidina ali yake cewa mu sahabbai mun kasance ba ma muna cewa muna fada babu wani a cikinmu da baya fadan cewa in kana son nutsuwa kana so a kwantar maka da hankali a natsar da kai to ka ɗauki magana ka kai masu koma faɗi Allah ta'ala an maganar da zai faɗa maka to zai sa maka nutsuwa da cikakken nutsuwa an gane ku akwai hadisin da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito daga Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani umar wa qalbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah madaukakin sarki ya sanya gaskiya akan harshen umar kuma ya sanya gaskiya a zuciyar umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda an gani duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ya nuna so da tabbatar maka da matsayin matsayin umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda akwai abubuwa da suka faru Allah maɗaukacin sarki saukar da wahayi ya ƙarfafa shawaran da Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya bayar wanda za mu zo mu karanta muka zo magana akan hannun manya-manyan abubuwa da suka faru a lokacin kalifancin Umar abin da za mu karanta na ƙarshe a wannan bangaren shine yabo da sahabbai suka rinka yi wa Umar radiyallahu ta'ala anhu sai na umar yana daga cikin waɗanda suka samu yabo masu yawa daga ‘yan uwansa sahabbai daga ‘yan uwansa sahabbai daga ciki akwai sai na ali mafi allahu ta'ala anhu arba wanda shi aka fi ma rawaito abubuwa mafi yawa daga gare shi imam bukari da imam muslim sun fitar da asab daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi an musa abdullahi dan abbas ko kanin annabi ne ko yana cikin ahlul bai ko abdullahi dan abbas yake cewa inni lawaqifu fi qaumin fada'u Allah li Umar bin al-Khattab Abdullahi dan Abbas yake ina tsaye a cikin dandazon mutane mutane suna ta yi masai na umar abdullahi ta'ala anhu addu'a wa qad a ala sariri a lokacin an shimfida umar akan makaranta za a yi masa sallah lokacin da ya rusu ibn abbas ce ina tsaye Ila rajulun min sai ga wani mutum a bayana qad wada'a mirfaqahu ala mankibi ya dora hannunsa akan na. shi ta bayana yake sai ɗora hannunsa a kan kafaɗa na ya yana cewa yana cewa ya kai umar Allah ya maka rahama in kuntu la'arju an ya ja'alaka Allah ma'a sahibai ce wallahi ne ina fatan Allah maɗaukakin sarfi ya haɗa ka tare da abokan nan guda biyu annabi da abubakar wanda ke sai na abdullahi da bai na ba labarin wanda ke bayan shi ya dora hannu a kafadan shi yana ta faɗan wannan magana yace li anni katiran yace saboda ni mafi yawan lokaci ma kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace mafi yawan lokaci ina jin manzon Allah sallallahu alaihi yana fadin cewa kuntu wa abubakar wa umar wa fa'altu wa abubakar wa umar wa qalaqtu wa abubakar wa yake so da yawa ina jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada labari sai ce da ni da Abubakar da Umar na tafi da Abubakar da Umar yanzu muka dawo da Abubakar da Umar mun fita da Abubakar da Umar yace haka nake jin manzon Allah yana faɗa kullum in ya ce yayi wani abu zai kira Abubakar zai kira Umar in ya ce yayi wani abu zai kira Abubakar zai kira Umar an gane sai ce fa in kuntu la arju an yaj'alaka Allah ma'ahuma yake saboda haka a lahira ma ina fatan Allah ya haɗa ka tare da shi Abdullahi dan Abbas yake da na naji addu'an yawa faltafattu yake sai na juya baya ga waye ya dafa ne ke wannan fatan ma Umar bin Khattab yake ina juya baya sai na naga yayana ne fa idza huwa Ali bin Abi Talib yake sai na naga ce sai na Ali bin Abi Talib ne ke ma Umar wannan addu'a ayayen abdullahi dan abbas ne ko ko ba ba da abu talib da abbas ai babansa da ce ina juya ba sai naga ce sai na ali ne ke umar bin khattab wannan addu'an bayan ya mai bayan yaro Allah ya kare da a gare su baki da gama yau kaga akwai wanda suna zagin umar wai wai saboda Umar yana da sabani da ahlul bait lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu jagoran ahlul bait gaba da shine Ali radiyallahu ta'ala anhu wanda ke a okay lokacin akwai Abbas ko Abbas bin Abi Talib yana da rai afwan yana da rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar Abbas bin Abdul Muttalib amma daga shi ko sai Ali sai shi abdullahi dan abbas sai waɗanda suke ƙasa da su amma ga shi abdullahi dan abbas take rawaito mana abinda yayansa ali bin abi talib ya faɗa akan sayyidina umar dan sayyidina umar ya ne ya bar duniya an gane har ila yau imamu bukhari ya tada asar daga muhammad bin al-hanafiya muhammad bin al-hanafiya muhammad bin al-hanafiya yana cikin ƴaƴan sai na ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu kan yana daga cikin tuwatuwan shi'a shine sun sa waɗanda ba sa karatu shi da saman sai na ali bai da wasu yara ƴaƴa banda hasan da Hussein. ko kamar ita kanta fatima kadai ta shida ne ai ita kadai kuma sai na ali bai yi wani aure ba har sai da ta rasu kamar ita kadai ƴaƴa shida ta haifa sannan bayan da ya aure kuma ya haifi wasu yaya A awa kuma sai ka yi gaban ba su ne ba shi da wasu yaya in banda hasan da hussein kuma sai ya gaban tsakanin hasan da hussein babu wani wanda ya haihu sai hussein shi ko ba ka wani haka suka suka wakantar da kwakwalan mutane to muhammad bin al-hanafiya yana cikin ƴaƴan na na fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha to yake cewa qultu li abi muhammad bin hafi ya ce na fa'a ma babana na tambayi babana na ce masa ayyun na ta khair ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce na tambayi babana na ce masa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne a cikin mutane su kowa alkhairi muhammad bin hanafi yana tambayin babansa ali bin abi talib Allah ya kare ta gare shi qala yace sai sai na ali yace mun Bakr ne siddiq yace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake wani alkhairi sai Abubakar qultu thumma man yace sai na tambaye to bayan Abubakar sai wa qala Umar bin Khattab sai na Ali sai Umar dan Khattab yace wa khashitu an yaqula Uthman inji Muhammad bin Hanafi yace sai na ji tsoron kan tambaye sai wa in na tambaye shi zai ce Uthman sai na kice mai sai wa sai na ce thumma anta sai kuma kai ko bawa akwai rana sai ji babanki ne a kan ku ya ce sai na ce sai kai ku baba kawai sai ce ma ana illa rajulun minal musulmi ya ce a ni ne ni ma ba kowa bane face ɗaya ne daga cikin musulmai amma muhallin shahi muhallin shahi shine sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da shedan cewa umar mutumin kirki ko ba ba ko da misali za ka yi tawili ka ce a'a ya ce sun fi shi alkhairi ne saboda tawabu amma kuma shaida ne na cewa su menene su mutanen kirki tunda har ya yadda tawazu ya sa ya fifita su akan kanshi a jaya da mutanen kirki ko magani ba ke sa ma ai a yayanci akwai abubakar akwai umar ai umar ma ba guda ɗaya ba umar biyu sai na ali kirki da shi yana da umar akbar yana da umar asghar kiyayya ce ta sa haka ko ko kiyayya ce ta sa ya sa sunan ya sa sunan Umar har guda biyu kuma ya ba Umar auren yan shi sun sai na Umar ya aure yar sai na Ali sai na Umar ya aure yar sai na Ali radiyallahu ta'ala mai sunan Ummu Kurtum wanda aka sa da sunan babanta wadda Ummu Kurtum sunan yar na na Fatima ne ko matan sai na Usman da Darus sai na Ali ya sa yana da ƴa Ummu Kurtum ita umu kurtub din kuma ta auri umar sai na umar a wata ta mutu sai na umar ya mutu ya banta matsayin matan shi a gani daga cikin asa da aka rawaito daga sai na ali har ila yau imamu ahmad bin hanbal allah ya kare ta a gare shi ya rawaito daga tabi da kira abu juhaifa abu juhaifa kala yake cewa sami'tu aliyan yaqul yace da kunni na nadi sai na ali yana cewa ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-umma ba'da nabiyha shin bazan sanar da ku wane ne shi kowa alkhairi cikin wannan al'umman bayan annabinta ba qala sai Abu Bakar yace duk bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umman babu wanda ya kai Abu Bakar zan alkhairi sai ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-umma ba'da Abi Bakr Umar yace kuma wanda yafi kowa alkhairi bayan Abu Bakr shine Umar ne sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda kaga duk wannan yana tabbatar da yabo da sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda ya samu daga daga sahabbai daga sahabbai ƴan uwansa akwai asar daga a sai muslim daga abu al'aliya abu al'aliya tabi'i ne na cikin almajiran ibn abbas yake cewa qala ibn abbas سمعت غير min من rasulillah رسول الله منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي Abdullahi dan Abbas yake cewa na koyi karatu ba daga mutum ɗaya ba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su kuma akwai Umar bin Khattab kuma wallahi shi na fito a dukkan su wanda na koyi karatu a gurin Abdullahi dan Abbas ce kuma duk sahabban da ya koyi karatu a gurin su babu wanda yake so kamar wa Umar an gane kun fahimta ku ai wannan sune ahlul bait din aiko sune wasu suke zagin Umar wai saboda su ko amma su ga abin da suke faɗa game da Umar bin Al-Khattab yanzu wanda ya zaki Umar saboda su kaga ya ce ni mi me yake yake ko ba ka ba haka Imam Al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya shigar da asar daga Miswar bin Makrama miswar bin makrama tabi'i ne yana cikin almajiran umar bin khattab yake cewa lamma tsina umar lokacin da aka soki tsina umar radiyallahu ta'ala anhu ardahu a masallaci yana sallar asuba sai wannan ma kada yayi sai daraja ko ba haka yana masallaci yana limancin sallar asuba aka aka aka kace shi wallahi mutumin banza bai samu irin wannan mutum ba zai yiwu wani aiki. babu yadda za yi mutumin banza ya mutu yana aikata aikin alkai ba zai yiwu mutane in kaɗan ne Allah ke datar da su Allah ka datar da mu Allah ka datar da mu kamar na malaminmu na Kano da ya rasu kwanan nan ku shi ma limanci yake na sallan ba yana tahiya ya rasu ko an ga tahiyan ya tsawaita ne aka kai ba lafiya ba aka taba shi sai fada shi ya rasu sai ka ji kaman kai ne ko ba haka bane wani ka ya ce ta yi kabbaran harama ta gama rakatai alfajir ta yi kabbaran harama Allahu akbar na kabbaran harama sai ta fada a kasa tarsu ha sai ka ji kaman kai ne to almiswar bin makrama sai ke bada labarin cewa lokacin da aka taki umar aka taka mishi wukan da abun ta majusi alaihi la'inullah ya kaji ya saka mishi wannan takobin ja'ala ya'lam sai na umar yana cikin wannan raɗaɗi da zafi na wannan rauni da aka ji masa fa qala lahu ibn abbas sai ibn abbas ce masa wa ka'annahu yujazzihu inda al-misr ibn ya ce kamar abdullahi ɗan abbas yana rarrashin sa da yake ce mishi ya amiral mu'mini in abdullahi dan abbas sai da yana cikin wannan radadin sai yana faɗa masa wasu maganganu da zai ɗan nutsar da shi ya kwantar masa da hankali sai ce masa ya amiral mu'mini wala in kana zalik laqad sahibta rasulullah yace fa karka manta ka abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ahsanta suhbatahu kuma ka zaman zamanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka haince shi ba inji wa inji ibn abbas agani na so burinka kiyaye su wane ne suke fara wannan shedar akan zainab umar su ne alul bait ko bai wani ne ba abdullahi dan umar bane ba usman bane ko ba waɗanda su wayancan masu addinin suka rena bane a ahlul bait ne su ne ke bada sheda akan wa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa Ibn Abbas yake cewa ka abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyautata zamanka da manzon Allah ba ka ince shi ba thumma baraktahu wa huwa anka radin sa'annan ka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ci wadanda manzon Allah ya yarda da su sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bar duniya kana ci wadanda ya yarda da su thumma sahibta Abu Bakr كأخي زمن كأبو كنت أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأحسنت صحبته كما كتوتة تأب كنت كدا سيدنا بكر ثم فارقته وهو عن كراب فأن كرب دشي فيما أبو بكر كان سوء أن يجي يدرس يجي ثم صحبت صحب ثم ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم sa'annan ka zauna tare da waɗanda suka zauna tare da abokar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ka kyautata zamanka tare da su saka wala in farabtahum la tufariqannahum wa hum anka radun take wallahi yau inda zaka rabu da su ka mutu ka bar duniya to ka sani wallahi su ma za su rabu da kai ne suna mai masu yadda da Su suwa kenan ai yana cikin shi ma ibn mana yau inda za ka bi duniya ka sani ta wallahi mun yadda da kai yadda manzan Allah salatan ya bar duniya yana mai yadda da kai abubakar ya bar duniya yana mai yadda da kai mu ma za ka bar mu ne a duniya muna masu yadda da kai in ji ibn abbas rabbi allah ta'ala ku wa abba an gane malam ibn asakir shi ma ya rawaito daga abdullahi dan abbas a cikin tarihul khulafa yace annahu su'ila an abi bakr fa qala an tambayi abdullahi dan abbas me zaka ce game da abubakar fa qala ce kana wallahi khairan kullu yace wallahi abubakar na ran da Allah gaba ɗayan shi alkhairi ne tun daga farkon shi har ƙarshen shi aka tambayewa ibn abbas wasu ila an umar aka tambaye shi game da sai umar فقال كان والله كالطير الحذر الذي ينصب, ينصب له في كل طريق شرف وكان يعمل على ما يرى مع العنف وشدة النشاط يجي سينا عمر إن كنا صن كسينش توقع مثال يند سينا عمر شي سينا عمر كمون ونصنطوني من ينصن كما mai hangen nefa, mai kokarin kiyaye abinda zai je ya komo abinda zai je ya komo yana aiki ne da abin da ya fahimta tsakanin shi da Allah tare da taka tsantsan da kuma bi a hankali ka duba shaida daga abdullahi dan abbas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ta a gare shi wannan za ka ta karantawa shaida da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi ma'umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi abu na karshe abu na kusa da karshe ko ya aka yi sai na Umar ya zama khalifa ya aka yi zama khalifa mun san sai na abu kayan mun karanta ku Alu sunna gaba ɗaya sun yadda cewa sai na Abubakar ya zama khalifa ne da nasu mun karanta halifai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ya yi ishara za ka iya ce sarraha a bayyane cewa wanda zai zama khalifa bayan zafi ne abubakar haka ne ku? umar a lokacin da abokan radiyallahu ta'ala hannu wa arzahu ya kwanta jinya na rashin lafiya lokacin da ya kwanta jinya bai da lafiya kuma ya ga tabbas cewa rashin lafiyar nan ba za a ba zai tashi ba sai da abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ba sai kira abdurrahman bin awu sai kira abdurrahman ibn awu Allah ya kare da a gare shi sai ce ma abdurrahman bin awu akhbirni an umar ka ba ni labari me za ka faɗa game da umar wata shaida za ka yi a kan umar sai na baka yake tambayin wa abdurrahman ɗau'au yake ka ba ni wata shaida za ka bayar game da sai na umar abdurrahman bin au sai ce masa ma ta tsaluni an amrin illa wa an da a'alamu bihi minni ce in dai game da Umar ne babu abin da zaka tambaye ni game da Umar face kai kafi da sanin abin da zan fara to da kusancin Abubakar da Umar ya fi kusancin Umar da Abdurrahman bin Awu an gane ku ake sama sai na Abubakar tun da ya hau kalifanci da tura Umar yaki ko so daiwa yake so da ba zai iya rayuwa ko da na yi ni ɗaya ne ba Umar kusa da shi ba shi ne babban abokin shawarar kamar da shi ma umar tun da ya zama kalifa har ya bar duniya bai taba tura sai na ali yaki ko so daiwa to da ya ce babu alkhairi ga duk garin da ba ali wa ciki an gane ku to sai da wannan dalila ga wannan akwai sai ai duk abin da zan faɗa maka game da umar kafin sani amma duk da ka sai ya ce mishi huwa wallahi afdalu min ra'ayi kafi sai abdullahi bin abu ya amma kuma duk da haka duk irin tunanin da kake yi game da umar to darajar umar ya wuta nan ya faɗa ma abubakar abdullahi ta'ala yadda duk abin da kake da tunani da shi yana gadon rasuwa ne sai kyagar hankalinsa zai kai na tunanin wanda zai ba shi jagorancin wa Al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yake duk abin da kake tunani game da shi din nan to alkhairin sa da falalan sa ya wuce nan haka ya faɗa masa bayan wannan summa da'a Usman sai sai na baka yasa ya ra masa Usman bin Affan kuma radiyallahu anhu da ya kira yasa aka kira shi shi ma fa sa'alahu an Umar sai shi ma ya kira ya tambaye shi yace kai ma me zaka faɗa game da sai na Umar abdurrahman bin uh, usman bin affan sai inna ilmi bihi anna sariratahu khairun min na rantsa da Allah ina tafa Allah a da duk abin ka sani na alkhairi game da umar to abin baka sani na alkhairin ya fi wanda ka sani inji Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu kana yace wa annahu laysa fina mithlu Uthman ya sake cewa kuma na tabbatar maka a duk sahabban manzon Allah da suka rage babu kaman shi babu kaman shi fa qala Abu Bakar sai bayin Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa law taraktuhu ma adawtu وشاور معهما سعيد بن زيد بن بن عمرو بن نفيس وقبيل بن حبيب وغيرهما من المهاجرين والأنصار باين شي sai da muka yi shawara da waɗannan sahabbai bayan yayi da Abdurrahman bin Auf yayi da Usman bin Affan yadda aka kira masa Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid an fara ta shi ma yana cikin al'asharatu al-mubashiruna bil janna ko da muka faɗa bin bin yana cikin waɗanda suka suke makwarisha wa'azi kan bautan gumaka tun kafin maza Allah sallallahu alaihi ya fara wa'azi a matsayin shi na annabi shi baban Sa'id bin Zaid yana jan kunnu su har ya bar duniya shi bai taba wadon gunki ba yana fara musu kudu tsoron Allah kun san dai ba wannan bane addinin annabi Ibrahim da kuke jinginuwa zuwa gare shi ko to dan shi ne Sa'id bin Zaid yana cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna da Usayd bin Hubayb da wasu sai na baka yi shawara da su da karke to a cikin su akwai waɗanda suka faɗi wani abu da suke tsoro game da umar abiyallahu ta'ala an a cikinsu wani bayan ya gama ba da shaida game da umar sai ce amma akwai abu ɗa aka ce menene wannan yace amma fa shi fa baya tolerating nonsense muna tsoron kar a ba shi shugabanci kuma ya riƙe mutane riji a shawuya mutumin jirgi ne amma ko bai daga kafa sai sai na maka radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu sai ba su amsa yace ai dama haka Allah Maɗaukakin sarki yake yin bayi yace Allah Maɗaukakin sarki ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam duka ɓangaren biyu yana da yana da ɓangaren zafi kuma yana da ɓangaren ne sanyi abin da abinda alfaza da yake fada cikin ikiriniya ko fasasa linan wa shiddatan yadda manzo Allah yayi yayi shugabanci da sauki kuma da tsanani inda tsanani yake a tsananta inda sauki yake a me a sassauta yake manyan waziran shi kuma da ni da Umar sai ne na zama mai sauki Umar ya zama mai mai zafi da ni na zama na zama khalifa tun da ni dawa mai sauki ne sai umar ya zama shi ne zafin nawa ko ba haka ba ne. ni mai sauki amma umar shi ne mai zafin na yake to shi ma in ya zama khalifa ku sai ku zama ku ne sauki ayi balansin ko yi balansin da wannan ya rubuta ya sa aka yi rubuta cewa yau in ya bar duniya wanda zai jagoranci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa shi ne Umar bin Khattab an gane ku yasa yana barin duniya aka yi matsayin umar mubaya'a a matsayin ya zama shi ne khalifan abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda kuma ya shiga da khalifanci ya yi shekara goma sha uku yana khalifa ko a shekara shekara goma da ƙari na hada ne gaba ɗaya shekarun bayan mutuwan a sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya yi shekara biyu da wata takwas ko tara ya cika shekara uku ba sai na umar ya yi shekara goma da wani abu shi ma ya haɗa shekara goma sha uku kalif kantin abubakar da da umar a shekara na goma sha a shekara na ashirin da uku bayan hijira yana sallar asuba abu nuru wata majusi ya yi shiga kuntu dama shi abu nuru wata majusi ba majuke ne ɗan farisan yana cikin bayi da aka kamo lokacin da musulmai suka ci farisa da yaƙi aka ce farisa shine inda iran da iraq suke a yau an gane ku to dama a lokacin abinda suke kai shine shine bautan wuta akwai yahudawa amma abinda yafi yafi yafi yafi yawa abinda kuke tufiya da shi kuma shine addinin su shine bautan wuta an gane ku yana cikin bayi da aka samu. to an kamo shi an kauce garin madina a matsayin bawa to kuma yana da ilimi na kira ya iya kere-kere sai na umar ya tara ya sa za su rinka koya ma yaran musulmai kira an gane ku don zo zauna a matsayin bayi kawai a banza a amfana da su to a cikin basirarsa ta kera ne ya kera wukan da zai kaji sai na umar da sati ɗaya kafin a kashe umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya faɗa matarsa cewa yayi mafarki cewa ga wata zakara ta zo tana ta saransa sai da ce to wata fassara ka ba mafarkin da ke fassara da mafarkin shine kashe da za a yi tun da dama manzo Allah sallallahu alaihi ya riga ya buku bisharar cewa kace su za a yi ai mun karanta a baya mutane suke zaune a kan dutsen Uhud ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Uthman manzo Allah sallallahu alaihi yake ce Uhud wanda suke kanki wanda suke kanki annabi ne da siddiqi da shahidai guda biyu an gane ko amma duk da manzo Allah ya faɗa musu haka amma sun ba sa tunanin cewa za a kake shi a Madina ne amma kuma yana cin addu'an da Umar yake yi kai yake cewa yana yawan addu'a cewa ya Allah ka sa kake ni za a cikin Madina ne sabai suna mamakin wani mara kunya ne zai yi tsaurin ido ya zuwa cikin garin Madina ke zai kashe Umar an gane ku to shi kira shi